ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma mutane suna ta yaɗa jita-jita da kuma bita da kulli akan gano gaskiyar wannan lamari tsakanin umar m sharif da kuma nura m inuwa wane ne ya fi iya waka hakikanin gaskiya mutane an daɗe ana irin wannan kwakwazan da kuma tambayoyin akan waɗannan abubuwa guda biyu wato nuri m inuwa da kuma umar m sharif din duba da yanayin yadda ake ganin ga baki su yanzu sun yi difin wato dai sun yi kasa a bangaren harkar wakokin ake ganin wakar ta ɗaya waɗansu waɗanda suke na zamanin nan rawani wanda sai ake ganin umar m sharif da kuma nura m inuwa sun yi kasa to a yanzu ne za a gano tasirin wane ne ya fi tasirantuwa daga lokacin da aka ce mutum biyu su duka sun yi kasa daga lokacin za a zaɓi guda ɗaya a ce shi har yanzu yana nan ba kamar wana ba to a yanzu ne ya kamata a ce mun gane wane ne yake sama wane ne kuma har gobe yake a ƙasa tsakanin jarumin mawaƙin umar m sharif da kuma nura m inuwa na san ka umar m sharif ba wai iya waƙa yake ba yana jarumtaka ta fim na san ka san nura m inuwa iya waƙa yake yi wanda ko bidiyon waƙoƙi ma a rayuwarsa bai yi sun kai biyar ba duba da irin ƙaddarar da ta faɗa mai a rayuwarsa ta yadda yin yadda aka ɓata masa fuskarsa da asiki wannan shine ya kawo sanadiyar rashin sakin waƙoƙin nasa a koda yaushe na bidiyo kenan to amma dai kafin mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da sharewa mutane tantama akan zargi da kuma zato da suke akan waɗannan mawaƙa guda biyu ku biyo mu da subscribers har da ƙararrawar sanarwa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran namu da zarar mun ɗora. mutane sun daɗe da tambaya da kuma son jin da kuma ganewa na mawaki ne wanda yake on top har yau har gobe tsakanin nura m inuwa da kuma shi kansa mawakin umar m sharif sai dai har yanzu abin da mutane ba su gane ba salon umar m sharif da na nura m inuwa akwai bambanci bambancin ko ba ɗan kaɗan ba duba da yanayin yadda nura m inuwa yake tafi da wakasa ta salon sanyi da kuma salon rashin samun kiɗa irin babban nan wanda shi kuma umar m sharif yakan je ya samu kiɗa irin mai duka sosai ya yi waƙa da shi yakan kuma irin yin mai sanyin wanda shi kuma nura m ino an tabbatar da cewa waƙoƙinsa za ta iya kasancewa manya ma sun fi son su duba da irin maganganun da yake faɗa na hausa a cikin waƙoƙinsa da kuma yanayin yadda waƙoƙinsa suke da sanyi kamar irin yanayin yadda ake so na kasida su kasance haka shi kuma nahi suka kasance sai dai shi ma umar m sharif din yana irin wakokin masu sanyi amma hakika nura ya ninka shi waƙa mai sanyi duba da yanayin yadda kowanne da irin salon da ya tafi da shi ta yanayin haka ne ake ganin cewa idan bambanci ake so yi tsakanin umar m sharif da kuma nura m inuwa hakika mutane ne waɗanda suke sauraron su da jinsu na yau da kullum za su bambance to sai dai kuma bambancin su ma a ɓangaren su ba zai yiwu ba ta yadda nura m inuwa da kuma umar m sharif din ba su kasance ɗaya ba ta yadda umar m sharif din yake zuwa yana yin fina-finai kuma yake yin bidiyon waƙoƙinsa kaga akalla zai kara samun masoya bayan jin waƙoƙinsa wani zai so shi ne don iya aktin dinsa akan wakokin idan yana bidiyon su wani zai so shi ne akan fim idan yana fim yanayin yadda ya iya aktin wani kuma zai mai duka soyayya guda uku ta yadda ya iya waka da hawa waka da kuma harkar fim wani kuma zai so shi ne ta bangaren waka kaɗai idan ka hada da nura m inuwa kaga duk mutumin da zai so shi zai so shi ne ta fannin waka kaga kenan babu yadda za a yi ka hada shi da umar m sharif umar m sharif zai iya za a iya son hidan waɗancan dalilai kaga kenan umar m sharif ya zai iya fin nura m inuwa um, masoya sai dai kuma ba a nan ne gizo yake sakar ba watakil shi ma nura duk da cewa shi iya mawaki ne amma yana da salon da ya fi ko wanne salo na umar m sharif haduwa a don haka ake ganin cewa zai iya doke salallukan guda uku duka da umar m sharif yake amfani da su a tafiyar rayuwarsa wato fim da waka da kuma hawa bidiyon wakan to amma dai masu sauraron mu yau da kullun dole za mu kawo wannan lamari gare ku shi menene abin da yake faruwa a bangaren ka nura ne ko kuma umar m sharif muna jiran ra'ayoyinku ta wannan tasha mai inganci in nura ne a in kuma umar ne b muna jiran mu ga irin comment ɗin kuma ga ƙuri'a